daidai da daren goma ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka koma wasa madina yau shekara dubu kenan da 434 daidai da 23 ga watan nuwamba shekara ta 2012 kafin mu ci gaba da karatun wannan littafi na tarbiyyatul aulad fi dawil kitab wa sunna na sheikh abdulsalam ibn Abdullahi suleiman تقديمنا الشيخ العالم الرباني صالح بن فوزان الفوزان غوبني hausawa ke cewa ranar shara ko shine za ka ga ana yawo da rubutu ana siyarwa ko ana ba mutane suna sha ko kuma gobe ne ake ranar cikaciki mutane su abinci a gayu waɗannan abebe gaba ɗaya bidu'o'a ce a musulunci amma kun gane an samu ɓangarori guda biyu na ƙungiyoyin bata da 'yan shi'a da nasibawa waɗannan suna nuna murna da shagali da morewa da holewa a irin rana su ne nasibawa saboda nuna farin ciki da jin daɗi an kashe jikan manzan Allah a irin wannan ranar su kuma 'yan shi'a sai su nuna bakin ciki su sa bakaken kaya da rinka zubar da jininsu ba za su yi azumi ba su yi ta tsinuwa su yi ta zage-zage na sahabbai da bayan Allah na kwarai to wannan duka kungiyoyi guda biyu kungiyoyin bata ne suna sibawa su ne asali suka kirkiri wannan abinci da ake na cika ciki da sauran abubuwa na nan an gane su suna kin yan gidan annabi amma yan shi'a suka ta saboda yan shi'a suna zagin sahabbai kakanninsu da haka su ma da an ambaci fatima yar annabi sai su zunduma mata zagi ana ambatan alhassan ko alhussein sai su zindima musu zagi kuma wannan zagin su ma ibada ce suke ga aurensu kamar yadda dan shi ake zindima ma aisha zagi ko abubakar ko umar ko usman su ma aka suke zagi ƴaƴan gidan annabi to waɗannan ƙungiyoyi duka na fata ne ahlus sunna suke tsakiya su nuna waɗannan abin da suke ba daidai bane ba musulunci bane su nuna ma waɗancan abin da suke ba daidai bane ba musulunci bane ubangiji ya ce wa ja'alna wa kadhalika ja'alnakum wasata litakunu shuhada ala nas wa yakuna rasulu alaikum shahida Allah ya sanya mu musulmi mu zama yan tsaka tsakiya tsakanin nasibawa da yan shi'a kar mu biye ma kafircin yan shi'a kamar yadda kar mu biye ma wannan kafirci irin na bid'a na wato mutanen nasibawa duk kuskure ne ba daidai bane duka bata jama'ar musulmi kun gane ko da haka ahlus sunna sai sun kiyaye abin da ya tabbata kawai shi ne yin azumi a ranar ashura annabi ya yi kuma ya ce ya ce allah na kankar zunubin shekara guda ya kuma ce in allah ya kai shi baɗi zai yi azumin tasu a tara kenan na yau to amma allah bai ba shi ikon kaiwa baɗi ba sai ne malamai suna ta kai komo game da wancan hadisi da ke maganar hannun yin azumin nafila ranar kuma asabar cewa annabi ya ce la ta sumu yau in illa fi mafturida alaikum kar ku yi azumi ranar asabar sai wanda aka farlanta mu tare da wasu malamai suna ganin irin waɗannan muka na musamman za a iya su amma dai Allah shi ya fi sani na fi gamsuwa da ba za a azumin ba in dai ta kama kowane iri ne na nafila a ran Asaba, amma idan mutum ya yi ba na ja da shi kuma ba na ganin cewa wannan fatacce ne ba don koma saboda an samu manyan mujtahidan zamaninmu sun ba da fatawa na halaccin aidin Allah ka shirya da jama'a idan ba manta ba muna gabar da malam ya kulla akan watan abubuwan da ake so a aikace a yi waɗanda suke da alaƙa da tarbiyya da 'ya'ya gaba ta sha ɗaya malam ya ce roƙon Allah akan Allah ya shirya maka da 'ya'ya duk yadda kake kokari na yin tarbiyyar 'ya'ya in ba Allah ya taimaki uwa da uba ba ya datar da su an gane ko wannan kokarin nasu malam ya ce ba abin da zai tsina don haka malam ya nuna cewa wajibi ne akan iyaye su addu'a ta kwarai ga 'ya'yansu sanda za su yi addu'a su kaskantar da kansu zuwa ga Allah suna mai roƙon shi shiryar da zara'ar tasu domin addu'a na daga cikin mafi bayyana al'amura da ke taimakawa a kan tarbiyyar Allah ka shirya da mare kawo mana ayon alkur'ani ya kawo hadisin da ya zo a bukari da muslim na addu'ar da manzan Allah ke ma jikokinsa alhassan da alhusaini da annabi ke cewa u'izu kuma bi kalimatin lahi tamma wa min kulli shaytanin wahamma wa min kulli ainin lam ko kuma wannan saboda su biyu ne idan yaran ka guda biyu ne zaka ce u'izu kuma bi kalimatin lahi duka maza ne ko duka mata ko mace da namiji in dai biyu ne za ka ce o'izu kuma bi kalimatin lahi tamma min kulle shaitanin wahama, wa min kulle ainin lamma idan ɗa guda ɗaya ne buji sai ka ce o'izu ka bi kalimatin lahi tamma min kulle shaitanin wahama, wa min kulle ainin lamma in mace ce guda ɗaya o'izuki bi kalimatin lahi tamma wa min kulle shaitanin har zuwa ƙarshe idan yara ne maza sun fi biyu uku zuwa ɗari ko hudu ko biyar ko shida za ka ce wa kum bi kalimatin lahi ta ma wa min kulli shaitanin wa hamma idan yara ne mata da suka fi su biyu duka su dari ne ko hudu ko biyar ko shida ko zuwa nawa za ka ce wa kunna bi kalimatin lahi ta ma wa min kulli shaitanin wa hamma min kulli ainin lamma idan yara ne maza da mata sun fi biyu uku hudu biyar shida zuwa ɗari ko nawa ne ma za ka ce wa izukum bi kalimatin lahi amma wa min kulli shaitanin wa hamma min kulli ainin lamma annabi da ya ma jikokin shi wannan addu'a sai ya ce haka za ka na ibrahimu abi yu'awwidu bihi ba isma'il wa ishaqa yanda kuka ji nama waɗannan jikoki nawa haka kakana annabi ibrahim yake ma 'ya'yan shi annabi isma'il da annabi ishaqa ashe kun ga wannan addu'a shi kanshi annabi gadan ta yi daga kakan shi can annabi ibrahim kuma sai gashi musulmin yau manzon Allah ya gadar mana da ci gaba da yinta da haka jama'ar musulmi duk wanda ke da ɗaya ka yi ƙoƙari ka rinka musu amma idan suka yi hankalin kansu to sai ka koya musu su rinka yi fa da kansu tunda sun yi hankalin kansu jama'a kun gane ko sai ka ce a'udhu bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma in kai za yi wa kanka haka zaka ci jama'a musulmi kun gane a'udhu bi kalimatin lahi tamma wa min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma yaran da ba za su iya ba sai kai musu wanda za su iya sai ka koya musu su rinka yi da kansu wannan ana son a rinka yi kullum safe da yamma safe da yamma safe da yamma ka rinka ma yaran Allah ka shirya da mu to sai malam ya ce a ci gaba da karatun mu a yau wayalin asafi shadid kai wannan irin bakin ciki mai tsanani inna kasiran minan nisa da yawa matan musulmi a yau wa ba'dul aba da yawa wasu iyaye maza badala an yadda kowane auladi maimakon uba ko uwa su rinka yin addu'a ta kware ga 'ya'yansu ke za gaziba idan uban ya fushi ko in uwar ta fushi a alayin maimakon addu'a ta da a alayin sai ka je yana ma 'ya'yan muguwar addu'a Allah ya dine maka albarka Allah ya watsa aniyarka shege tsinanni. ni ba taba ganin tsinannin yaro ba irin wannan da yawa za ku ji iyaye musulmi mazan wasu ko matan za ka ji ɗabi'a suke Allah ya daidaita al'amarinka Allah watsa ka Allah ya watsa aniyar uba ko uwa tana gaya ma ɗanta irin wannan jama'a kun gane shine ma ya ce wannan irin bakin ciki mai tsanani da yawa matan musulmi a yau da ma wasu iyaye maza maimakon su addu'a ta alheri ga ɗansu ga 'ya'yansu sai ka ji suna ma 'ya'yan muguwar addu'a jama'a kun gane ko wa ala zalika dalilin wannan ne ya ji yajibu tajannubu du'a alaihi nisantan yin muguwar addu'a kan 'ya'ya yake zama wajibi watan wajibi ne ka nisanci yin muguwar addu'a ga 'ya'yanka. wajibi ne dole ne ka kiyaye yin addu'a muguwa ga 'ya'yanka. ya kudu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yana cewa la tad'u ala anfusikum kar ku rinka makan ku muguwar addu'a wala tad'u ala auladikum kar ku rinka wa ƴaƴan ku muguwar addu'a wala tad'u ala amwalikum kar ku rinka wa dukiyar ku muguwar addu'a kaza ko wanda ko mota shi ce yana fitowa yayyayi ta tashi ce ka wannan mota Allah ya ne mata albarka ka ni ba taba ganin ina ne mota ba irin wannan kaga dukiya shi ce amma kuma yake tsine mata ba shi ne kaga manzan Allah ba tafiya ce ake wannan kan dokin dokin na cijewa duka yake wasu ya shigo cikin da dawakan uwan shi sai annabi ya ga mutumin ran shi ya jiyo shi ran mutumin ya ɓaci sai annabi ya nuna cewa kai wannan doki Allah ya tsine masa albarka Allah ka tsine mu sai annabi ya ce ku tsaya duk dokin da aka tsine wa albarka ka a shigo da shi cikin mu mu musulmi waye ki ne ma dokin shi to kai ka so da shi cikin mu musulmi ka san inda za ka yi da dokin a tsine mai albarka ka kawo shi cikin su musulmi a ka shi je kada da shi inda za amma ka shigo da shi cikin musulmi a da haka kana ji mutum ya yi ki ya yi ki take ta tashi ta wannan mota Allah ya tsine mata albarka maza fita ce ai musulmi bai kamata ya hau tsinanniyar mota jama'a kun gane ko to kun gani annabi ne ya ce kar ku yi ma kanku muguwar addu'a kar ku yi ma 'ya'yanku muguwar addu'a kar ku yi ma dukiyarku muguwar addu'a Da ba ku ba dabba aka tsine ma albarka annabi ya ce ka a shigo da shi ita cikin amma sai ga wai dan adam musulmi mai hankali magidanci yana tsine ma 'ya'yan shi albarka dabba aka tsinewa annabi ya ce ka a shigo da ita cikin mu amma kai ɗa kake tsine ma ɗanka kuma ba ɗan wani ba jama'a kun gane wannan kuran da yawa gidajen musulmi za ka ji ana yanzu musamman kuma ku uwaye mata ku ji tsoron Allah babu wanda ya fi ku yin irin wannan gangancin ɗan abin da bai taka kara ya karya ba za ka ji mace ta ce wa ta tsinan ne ta wanda yaro Allah ya tsine ma albarka ba abin da ya dame ta wai tana ganin wannan addu'a da za ta yi na Allah ya tsine mai albarka ai ba ce salati ba goma ga annabi bai dai fatiha da kulhu wallahu ba fatiha da izaja a yau da ba ta yi maka ai ke ba ko ba sai kin yi salati ba ai ba ke ce goshi ba ai da kin ce Allah ya tsine maka albarka shi kira Allah haka ba babu salati babu fatiha babu kulhuwa babu balake babu wata nasi babu izaja'a babu wata aya ko duk san babu da kin ce Allah ya tsine farki albarka Allah ya karba yanzu nan zai tsine mai albarka to ita tsinuwa tana da wani abu da ka tsine wa abu idan tsinuwar ta yi bonsin tana zuwa idan ta nemi wanda ka tsine mace shiga jikin shi idan ta rasa dama kamar sufurin ce tsinuwa tana zuwa in ta cakal za ta shiga sai ta ji babu shiga an tsine mai amma ba a bisa haƙƙi ba bai dace da tsinuwar ba da ta ka sai ta yi tsalle sai ta dawo ta shige ma wanda ya yi ta da kai sai ka koma ka zama tsinan nan bakin ka ya saba da tsinuwa duk motsi za ka ce tsinewa saboda tsinuwar da kai kayi ma wanda bata dace wata ta dawo ma mumini kun bai zama mai tsine tsina haka annabi ya ce da haka mata ku kiyaye dan ku kuka fi wannan ku kuka fi yin wannan Allah ka shirya da mu annabi ya ce na alaikum islam eh? hmm. to yi wannan ko misali irin yadda yara za ku ji suna cewa yanzu nan da haifu sai mu ce ce shege kaga wannan yiwa kan shi muguwar addu'a shege shi to ga misali kawai sai a ce ba haka ba ne ce a wala haka ne sai a ce ba haka bane sai ce in ba haka bane Allah ya tsire min albarka da Allah ba ku ji mutane na yi <laughs> billahi allazi la ilaha illa wani yaro ne ya ungon mu naji abu ya kama bakin shi duk motsi da an ce sai ce in ba haka ba Allah ya kona na autar jahannama inna lillahi wa inna ilaihi duk sanda na ji yaron ne abu na wala hankali na ya tashi saboda idan kake saba da bakinka akwai abin da in kana yin haka akan kana da gaskiya wal in dai ka bari ya saba da bakin wallahi wata ran ƙarya ce za ka yi amma da an ce a sai ka ce in ba ka ba Allah ya kona na auta jahannama a'udhu billah kai jama'a kai jama'a musulmi to ko haka ne don Allah kana da yaƙini abun nan da ka faɗa ɗaya ne kana da yaƙinin ɗaya ne sai wani ya ce a ba ɗaya ba ne dan me za ka buɗa ta baki ka ce in ba ɗe ba ne Allah ya tsire maka albarka yanzu wannan ne kaɗai zai zama solution akan matsalarka kuma ka ce in ba haka ba ne ɗin Allah ya tsire maka albarka kuma su ne wannan da kai haka a gaban su ko ba su yadda ba ka ce Allah ya tsire maka albarka kuma sun iya. ka ce in ba haka ba Allah ya ƙona ka autar nama wallahi tallahi wani yaro ke da wannan ɗabi'ar jama'a wallahi ban san in gaishe da ɗan musulmi saboda abu za ka ji ya ce in ba kuma sai na fuskanci uwar sama haka take a bakin uwar shi ce ya ɗauki wannan matsala duk motsi za ka ji ce in ba ka ba Allah kona ta auta jahannam kai jama'a kai jama'a kai ni abin na fena ɗorin kai duk sanda na ji kun san abin nake yanzu saboda Allah jama'a ko cewa mutum yake in ba haka ba Allah ya sa wutar nefa ta riƙe wannan fata duniya ke ko to wannan kowai sun san wuta jahannama suke wannan gangancin la haula wala quwwata illa billah to annabi ya ce la tad'u ala anfusikum kar ku rinka wa kanku mugunyar addu'a ka ce in ba haka ba Allah ya tsine maka albarka in ba haka ba ka ce Allah ya tsine ma wai jama'a ba ku jin mutane na yin wannan to ka gani na aka me yi kokari ya bari jama'a kun gane menene ubangiji yana cewa watan da Allah zai rinka kama ku da addu'o'in da kuke a layi. da ku dukan kun kaɗi saboda wani zubin za ka yi subil da baka kayan amma ba ka ja ba kanka ya Allah kau da kai Allah ka shiryar da la tuwafiqu min Allah sa'atan yus'alu fiha ta'an dan kakku dace da wani lokaci a wurin Allah da in an roki Allah a lokacin yake ansawa kuna roƙon shi da ka ce in ba haka ba Allah ya tsine maka albarka sai ya zama kuma daidai lokacin lokaci ne da in an roƙi Allah an dace yanzu nan zai amsa kuma ka buɗe baki ka ce ba ka ba Allah ka tsire maka albarka shi kenan sai Allah ya karba o oh, la ilaha illallah kana kallon ɗanka ce Allah ya tsire maka albarka sai kuma a yi dace an dace da lokacin dama ubangiji in kai addu'a zai amsa kana yin addu'a kuma sai ya jama'a kun gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa yastajibu sai Allah ya ansa addu'ar rawahu muslim wannan hadisi muslim ya fitar da shi hadisi mai lamba na dubu uku da tara hadisin jabiru a tsawi hadisin yana da tsawi wa kan min insanin da da ali auladihi mutum nawa ne mutane da yawa na kwarai sukan tashi suna ma 'ya'yansu addu'a kyawawa wata ra'a sai ka ga yana kaskantar da kai yana langwabewa fisari a gab da lokacin asuba an gane ko wana shada rabbahu jalla wa'ala sai ka ga yana haɗa Allah da girmansa sami addu'a Allah da ke sauraron roƙo da ake masa mujibul mutar mai an samu wanda ke da kaskantar da kai a wurinsa mutum yana nan gwatsewa yana ta tadarru yana ta kaskantar da kai ya Allah ka shirya min da yara Allah ka ba su basira Allah ka sanya su zama na kwarai masu natsuwa masu samun kai goshin asuba lokacin da Allah ke ansa addu'a wallahi da yawa wasu bayan Allah haka suke ma 'ya'yansu kai lokacin kana nan kana bacci in gari ya waye kuma ka tsine musu albarka billahi allazi la ilaha illa huwa barku da yawa bayin Allah lokacin da ragowar ɗaya bisa ukun ƙarshe na dare ya yi sai su tashi duk ƙa'idar da ake bi na yin addu'a a lokacin allah ya karɓa za su cika duk za su yi abubuwan abinda kuma za ka ji inda za ka gansu suna addu'o'i abinda suke roƙo allah ka shirya da yara allah ka tsare musu Allah ka sanya musu natsuwa Allah ka sanya musu kamun kai Allah ka sa su zama masu ladabi da biyayya Allah ka sa su zama masu kyawawan ɗabi'u Allah ka haɗa su da abokai na ƙwarai Allah ka tsare su daga miyagun abokai ya Allah ka sa musu basira ka da basirarsu da ƙwaƙwalwarsu, ka fahimtar da su addini Allah ka fahimtar da su rayuwa Allah ka Allah ka taimake su akan yin aiki da abin da suka fahimta Allah waɗannan yara da ka azurta ni da waɗanda za ka azurta ne a gaba Allah ka sanya soyayyarsu da ƙaunarsu da begensu da kazar-kazar ɗinsu ya ƙare zuwa ga abin da kake so ka yadda da shi ya Allah ka sa kasalarsu da nauyin jikinsu da rashin sha'awarsu da rashin sha'awarsu da rashin kazar-kazar ɗinsu Allah rashin ƙaunarsu da rashin soyayyarsu Allah ka sa ta ƙare a cikin abin da ba ka so ba ka yadda da shi ba duk wata muguwar ɗabi'a duk rashin ladabi duk rashin abin nan Allah ka tsare ƴaƴana wallahi wasu goshin asuba aikin kenan suna da yawa masu yiwa su kai ko lokacin kana nan kana ta yarbar kubewa kana ta munshari kana tusa gari ya waye kuma ka dinga tsine ma ƴaƴanka albarka da haka kowane musulmi ya gyara magabata tashi take a wannan lokaci da Allah ke ansa addu'a suna ma 'ya'yansu addu'o'i jama'a kun gani cikin magabata fa har aje zakaru suke a gidaje mutum ya aje zakara a gida saboda manzan Allah ce in kun ji kukan zakara ku tashi ku roki Allah dan mala'ika na rahama ya gani ya taho da ijaba jama'a kun gani ba wai dan yanka ci ba ba dan ya kiwo shi ba a'a kawai zai aje zakara ne a gida da ya ji cara sai ya maza salatin annabi ya tawassuli da sunayen Allah sarkaka da siffofin shi madaukaka ya roki Allah saboda lokacin na alfa addu'a musamman kuma goshin asuba za ka ji zakaru na yin cara to lokacin lokaci ne na ijaba saboda kawai su wanda su dace da wannan lokacin yin addu'ar suke kawo zakaru su aje a gidajensu jama'a kun gani a yanzu musulmi duk ba su ci moriya wannan wani ma yana kiwon zakarin a gida ita carar ba ruwan shi sannan ma suka fara cara sannan zai gyara giya ta yin bacci ya sa bai karfin ya jagwa da bargoyar ba ya tabbacinsa amma kun ga su yanzu a su a wancan lokaci har zakaru suke shiwa su aji don su tunatar da su lokacin addu'a kai gaba yaushe mutanen yau za su zama irin na jiya sai da yau dara kai Allah ka shirya da to kun ji wa aslaha la fastajaba Allah du'ahu sai sa'a a wannan lokaci yana ta addu'a ga 'ya'yan shi kullum tsakar dare zai tashi yana addu'a ga 'ya'yan shi yana yin addu'a Allah shi mai da 'ya'ya sai sa'a fastajaba Allah du'ahu sai kuma ya a Allah ya karɓi addu'ar tashi jama'a kun gane ku sai ya sa'a sai kaga Allah ya karɓi addu'a wa aslaha lahu waladahu sai kaga Allah ya shirya mai ɗan ya kintsa mai yaron sai ɗan ya zama salihi ya zama na kwarai wa zurriyatahu sai ga haka zar'a shi duk sun zama na kwarai saboda addu'ar da yake fa yajibu taharri al-awqat al lid-du'a dan haka ya zama dole kowane uba da uwa su rinka kirdadan lokutan da suka dace ga yin addu'a da in an yi da yi Allah yake asa dole ka rinka kirdadan lokacin shine bayan kukan zakara hadari na tasowa in ana ruwan sama tsakar dare jama'a kun gane ko da kayi wani aiki na biyayyar Allah kayi aikin da ikhlasi jama'a kun gane ko tafiya nan mun faɗa magabata har tafiya sukan kirkira su yi ba don suna so ba sai don su amfani da damar su yi addu'a jama'a kun gane kuɗi ba ka ko kuma tun sai ya kirkira addu'a tafiya kawai don yi tafiyar ya je ya haɗu da yan uwa musulmi ya zumunci amma asali yana so ya amfani da namar tafiyar don in yayi tafiyar yi ma 'ya'yan shi da zuri'arsa addu'a Allah ka kira su Allah ka shiryar da su Allah ka azurta su Allah ka ɗaukaka matsayinsu Allah ka ja rayuwarsu Allah ka sa su zama masu biyayya ne ga iyayensu jama'ar musulmi yanzu ko aiki da wannan karatun yau mutum ya je yana yi an ci kuɗin karatunsa an ci kuɗin littafinsa billahi lazi mai da kake baka taɓa tsayawa kai ma ka irin wannan abin da aka faɗi to lokaci bai kure ba tun daga ka da ranka to bare kai da kake saurayi sai kai kokari ka bi kana ma 'ya'yanka addu'a bare kai da baka yi auren ba tun kamun su zo kun gane sai ka rinka addu'a Allah ka bani zura'a ta kwarai ga yanan mun ambata ko kuma za mu karanta a gaba kun gane ku Allah ke bayyana wasu ƴaƴa guda biyu ɗaya na kwarai ɗaya dan iska fajiri Allah ya bada labarin shi wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurhan Allah ya ce wa hamluhu wa fisaluhu na shahar hatta idza balaga ashuddahu in ɗa na kwarai ne san da ya gama haɗa karfi wa balaga arba'ina sana ya cika shekara arba'in a duniya qala rabbi awzi'ni an ashkura lati an amta alayya wa ala walidayya kun ji yana ma iyayen shi addu'a ko wa ala walidayya wa an a'ko eh? wa an a'mala salihan tardahu Allah ka taimake ni ka karfafa ni akan yi maka ayyukan alkhairi wanda in kayi in nayi za ka yadda da su jama'a kun gane ko wa aslih li fi zurriyati Allah ka Allah ka gyara mun Allah ka kintsa mun Allah ka shirya mun zir'ata kun ga bayan Allah na kwarai in ne tubutu ilaika in akwai abin da nema Allah ina sana ko ban sana na tuba ka yafe ni wa inni minal muslimin Allah na ni kauya gare ka yanda kake so haka zai yi sai Allah ya ce ulaika alladhina natakabbalu anhum ahsana ma amil wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil janna duk wanda ya tsayu akan yi wa iyayen shi addu'a wannan wannan ayar na nuna falalar tsayuwa tsayin daka wurin yi wa iyaye addu'a da yi musu biyayya cikin abin da bai shafi safan Allah ba da kuma yi wa 'ya'ya addu'a duk wanda ke haka Allah ya ce ula'ikan lazina na takabbalu anhum ahsana ma amin duk abin da kai Allah mai kyau in dai kana ma iyayenka addu'a kana ma ɗayanka addu'a to duk abin da kai Allah mai kyau sai ya karba wa na an sayyi'atin duk wani mugun aiki da kai Allah ce sai mu kau da kai ba za mu kalle shi ba ba za mu tanka a kansa ba mun kau da kai mun yafi saboda me saboda kana ma iyayenka addu'a kana ma ka addu'a wa aslih li fi inni tubutu ilaika wa inni minal muslimina jama'a kun gane ku shi na sa ya ce ula'ikan ladina ta kabbalu an ahsana ma'amilu wa na tajawuz an sai sai ce fi ashabil janna ga waɗannan fa yan aljanna wanda dukke ma iyayen shi biyayya yana musu addu'a yake ma 'ya'yan shi addu'a wannan faɗan aljanna wa da sadiqil ladhi kanu yu'adun wannan shine alƙawarin da aka yi muku sai Allah ya ce to amma fa akwai ɗayan Wallabi wallazi qala shi uffin lakuma wanda duk ya kalli iyayen shi musu tsaki ko ya zo ɓara musu baki ko ya ce kash ni kun dame ni duk wata kalma da za ka yi da ke nuna kai ɗan wuta ne to in kai ga iyayenka shi ne uffin lakuma A ta idani wai tsorata na ma kuke yi an ukhraja jawai in an rube na kabari nan gaba za a fidda ni an gane wai za a yi hisabi saboda na saba mu iyaye ko saboda na yi kaza na yi kaza to ai wa kar khalatul qurunu min qabl tun shekara dubun dubata nawa aka yi wa Allah ya tayar har yanzu wai ni za a tsorata in ba ku za a tare kai ka ka yaran ke cewa wa kuma ya Sani Allah amma iyayen suna ta neman taimakon Allah suna masa addu'a suna cewa wailan sir kai ce Allah wata ranka amin ka yadda da abin da ake gaya maka mana ka bi Allah inna wa'adallahi haq alƙawarin fa Allah gaskiya ne fa ya kuli sai ka ji ya ce ma haza illa asatirul awwalina a wannan tatsuniya ce tun irin ta mutan da haka suka rinka cewa an mutu za a tashe ka to haka ta sa yanzu sai Allah ya ce ulaika alladhina haqqa alaihimul qawl fi umamin qad khalu min al-jinni wal ins wannan magana daga Allah ce ta tabbata a kansu ɗan wutar jahannama ne shi yasa yake faɗin haka Ɗan wuta ne annahum kanu Kasiri. dama su a tararru ne irin waɗannan yara sai Allah ya ce wali kullin wali kullin wali kullin da menene darajatu mimami wali yuwaffihum a'malahum wa hum la lamu. Allah ka shirya wa alaikum salam eh kagaran juma'a shi ma lokaci ne na addu'a tun daga bayan la'asar har zuwa faduwar rana kar ka kakkauta ya mun dan yi bayanai kan wannan a baya ko Shi shikenan kawai karatun baya can sai mutum ya je dan saurare shi an abi umamata radiyallahu anhu qila ya rasulullah ayyu du'a'i asma abu umama yace aka ce wa manzon Allah ya manzon Allah a cikin addu'i wacce ce da an yi Allah ya fi saurare kana jawful lailin akhir wadda aka yi ta a tsakar dare can karshe karshen daren cikin dare a can karshe eh kamar karfe uku dama zuwa uku da rabi karfe nawa ake asuba ne eh biyar da rabi to kamar dai uku yayi kamar dai uku yayi ka tashi kamar uku ta yi alwallah kai ta fafata addu'a kai ta fafatawa jama'a kun gane ku kuma ana son kana farkawa da ka farka sai ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah annabi ya ce da farkawa in kai addu'an nan wannan zikirin in kai shi kana farkawa billahi Lazila la ilaha illahu hadisi ne na musulun annabi ya ce kana roƙon allah duk abin da ka roƙa wallahi allah ya ya baka shi ka farka tsakar dare kai wannan zikirin annabi ya ce wallahi in ka roƙi allah allah ya asu da kuma za ka daure ka tashi kai nafila kai wa alula kai nafila raka bi annabi ya ce kai kana da tabbas ita wannan nafila Allah ya karbi ta wannan tabbas Allah ya karba jama'a kun gani yanzu wani ko bai taba farka cikin dare addu'a shi ba ruwan shi da ya farka kawai sai ya tsaya ta tunani har bacci ya kara dauki ya tuna wannan ya tuna wannan oh la ilaha illallah duk wanda ka ga a tsakar dare Allah ya farkar da shi a bacci ko Allah na nufin shi da rahama to amma da yawa su kuma ba su nufin kansu da rahama jama'a kun gani shi sa ka ji ai annabi ke nema mutu yake nuna mana mu rinka neman tsarin Allah daga sharrorin kawuna. yana daga sharrin da kake wa kanka Allah ya taimake ka ka farka a lokacin da in kai addu'a za a ansa amma sai ka farka shi kenan sai kai ta margina margina ka ja mai bargo ka kara ka gyara kwanciya ka ci gaba da bacci ga moriya da za ka ci amma ka ci gaba da baccinka yana daga sharrin da mutum ke wa kanshi wannan ci gaba da baccin ko danya ba zai rike addu'a Sai ma ba za ka rike ba a kwancin ya addu'a kuma ka saba da kana farkawa kar ka yadda in kai addu'a ka koma ka ci gaba da bacci ka ci gaba da istighfari ka yi ƙoƙari ka saba da wannan ɗabi'a astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai har bacci ya ƙara ɗauke ka kana wannan zikirin ko kuma har lokacin miƙewa ka kaje kai alwala jama'a kun gane ko wabil asharihum yastaghfiruna kaji masu tsoron Allah yadda a wannan lokaci dama istighfari shike astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi ya ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahja'una wa bil ashari hum yastaghfiruna a daidai wannan lokaci na sahur da za ka leƙa za ga suna ta istighfari Allah ka shirya da wa dubri salawatil maktubat sai kuma karshen sallolin farilla su ma lokuta ne na in an yi addu'a Allah yana ansawa kayi tahiya kayi salatin annabi isti'aza min arba'i duk wani abu da ake nema a yi a tahiya kayi kamun ka sallama sallar kana da bukatu kana da matsaloli sai kai addu'a a wurin sannan a sallame wannan lokacin lokaci ne na karɓa addu'a na eh Ko kai me yasa ba za ka je ka koya da larabci karin da ba jama'a kun gani <laughs> to mutum ya je koya yadda larabci mana to wasu kuma suna ganin addu'ar da za ka yi a wannan wuri watan addu'a ce tauƙifi tauƙifiya ce za ka tsaya ne a addu'o'an da aka san annabi na yi wasu kuna ganin a na annabi ya ce lokaci ne na ijaba kana da matsalolinka sai ka gaya wa Allah Allah ka shiryar da ku. amma idan mutum zai yi sallah shi kadai in ya tsawaita ya rage nashi amma in liman ne to in zai yi addu'a a wurin to zai yi jam'i zai hada da mamu sannan ba zai tsawaita ba saboda waɗanda ke bayan shi mai yiwa wani na da wata buƙatar da ya kagara a gama sallah zai je ci gaba an gane ko Allah ka shirya da rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya fitar da hadisin nan ya ruwaito shi lamba hadisi na 3499 wa hure abi hurairah radiyallahu anhu qala abu hurairah yace Allah ya kara masa yadda qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Manzan Allah ya ce aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih sanda bawa ya fi kusa da ubangijinsa wa huwa sajib shine sanda yake cikin sujada fa aksiru du'a dan kun yi sujada ku matsa wurin roƙon Allah ku yawaita addu'a ku yawaita roƙon Allah in kun yi sujada jama'a kun gane ko amma an kada liman sai ka kula da haƙƙin na bayanka kun ji ɗaya sannan in kai kuma kana bin liman kada liman ya hago daga sujada kamun ya koma kai kana can a sujada har ya dawo kana cikin waccan ta farkon sannan in ka ji ya dawo ka ɗaga sannan ya ɗaga har ka ji ya kusa gama fatiha kana can sujada ta wannan ba daidai ba ne saboda inna ma ju ilal imamu da yi utamma mabi hairi man an sanya shi ne don a rinka koyi da shi ya ɗago ka ɗago annabi ya ce za ka fara fa Kabiru. wala kabiru hatta yukabbira wa idza a farfahu wala tarfa'u hatta yarfa duk gashi nan annabi ya faɗa a hadisin khalladu dan da sauran wasu hadisi na haka lokacin sujada shi ma lokaci ne na in kayi addu'a Allah zai karɓa wasu na ganin cewa kana yin wannan addu'a ko da yaran kai kana da bukatu in eh, ka rasa yadda za ka shirya bukatun ka gaya wa Allah da yaran larabci to ya ka shirya da hausa kai ta yi an gane ko Allah ya kyauta mala ya ce wannan hadisi imamu muslim ya fitar da shi lamba hadisi na 482 haka abu dauda lamba hadisi na 875 imamu ahmad a musnadinsa mujalladi na sha biyar shafi na ɗari biyu da saba'in da hudu lamba hadisi na dubu tara ɗari da sittin da ɗaya allah ka shirya da ku. mala ya ce wata harra aukatul ijaba al'ukura ka kirdadi lokutan ansa addu'a wasu can daban banda waɗanda ka ji to a su lokutan daban ka yi ƙoƙarin kirda da su neman dacewa da roƙon Allah a cikinsu ka yawmil juma'a kamar yawaita addu'a a ranar juma'a dan ranar juma'a ta rana ce da in an yi addu'a Allah ke amsa musamman kuma bayan la'asar zuwa faduwa rana duk motsi ka yi kokari ka yi addu'a numfashi ɗaya biyu uku hudu karka yadda ka kai na biyar ka ƙara yin addu'a duk wani motsin ka duk wani harrakawa ka kokari ka ɗan ƙara yin addu'a Allah na san me na ci wurin addu'a jama'a kun gane shine ce ka yomil juma'a kamar dai matsayin addu'a a ranar juma'a na eh? ko me kake yi jama'a kun gane faskare kake kana daga him ka buga ka ce Allah ka biya bukata him ka kara buga ka ce Allah muna nan dai wannan dogi da muka yi da Allah ka ansa mana him ka kara buga <laughs> jama'a kun gane kenan sai wani ya ce malam don me kake addu'a kana faskare guga ce kake kana yi kana cewa Allah ka biya bukatun Allah ka biya bukatun ko me kake sai a ce kaka yi addu'a jama'a ko kun gane wani irin aiki ne za a ce wai kana yi in dai aiki ne ba magana ba a ce kuma an hana ka yin addu'a bayan ba abinda a aikin ka tsayar ko ka tauyi Allah ka shirya da mu mala ya ce ka yawmil juma'a kamar dai matsayin addu'a a ranar juma'a jama'ar musulmi mu matsa mu yawan yin addu'a a ranar juma'a musamman bayan la'asar zuwa faɗuwa rana Wafi fi asna'is haka lokacin tafiya ka bar gari kamun ka isa inda za ka ji Shi ne asna'is safar ka matsa a kan hanya ka rinka addu'a kar kuma ka damu a mota haya ka ce za a yi ta ganin ka a ce wannan me yake roko ne sai ka ce Allah ni ina da bukatu ne watan kuku eh, tun da na ga ku ba ku da bukatun shi isa jama'a kun gane aiko mamaki ya kai mamaki mutum ya shiga mota daga na haɗaje Kaduna mutum ya shiga mota daga na haɗaje Giwa mutum ya shiga mota daga na har je tashi yayi ka shiga mota daga na haka je kwana tsintsiya ko jaji amma wai baka daga hannu kai addu'a ba kai wannan abu akwai ban mamaki wai mutum bai san lokacin na in yi addu'a ne a ansa ba to wai mutane duk ba sani ba ne ko kaga mutum ya tashi daga nan har Legas ya sauka bai yi addu'a ba har Sokoto daga nan mutum bai daga nan mutum ya je Kano ba bai yi addu'a ba akan hanya wala haula wala quwwata illa billah amma di baka ga arna ana miƙewa kamun da an ji zuwa koli nan upe shi kenan yin suka miƙe suka dinga wannan tsiyar har sai kundura wannan na gajiya ya zauna sai wani ya miƙe let us pray the name of jesus kaza kaza kaza kaza za ka za ka ji suna ta yi sannan sai kuma duk arba'in sai kuma ka ji an ci gaba da wake-wake kuna tafiya fa a mota arna amma musulmi ba zai iya salatin annabi ba ya yabi Allah ya kururuta Allah ya kambama Allah ya tawassuli da sunayen Allah tsarkaka siffofin Allah maɗaukaka ka nuna ma Allah kai mu bukaci ne ga ka a lokacin da manzon shi ya ce in an roƙe shi zai amsa to Allah kai mai cika alƙawari ne ba ka sabawa Allah ga hannuna zuwa a gare ka na roƙe ka Allah ka an samu Allah ka biya bukata ta kaza Allah ka biya bukata ta kaza sai kai ta faɗi wannan waya ana kira jama'a kun gane mai rikodin ana kira don haka mutum sai ya kiyaye ka tashi daga nan kuma wallahi tallahi jama'a bari ku in dai ba riya za ka yi ba to ba ka jin kunya wani wuni roƙon Allah wai yanzu ana tafiya a mota sai ka ga musulmi wai yana so ya addu'a amma sai ga yana da sai ga yana binta dan haka wai bai so a ga addu'a yake idan ya zo za ka yi da nufin riya ne to karka yi amma kunyan me za ka ji wurin roƙon ubangijinka jama'a kun gane to shi kenan ba dai kunyan mutane kake ji kana roƙon ubangiji a ganka a cewa ka zo ubangiji to tun da haka ne ubangiji ya rabu da kai ba zai shi addu'a ba ana cikin tafiya kana da bukata ba don mutane ba sai ka daga hannunka kawai duk gargada da za a shiga duk ran duk wata kwana ba ruwanka Allahumma salli ala kana ta tawassul kana gama kaza kaza kaza sai ka ji hannunka in kai ba za ka yi ba arna suna yi Cikin, malaikun su san gaske ke jama'ar musulmi eh mai amfani da wannan dama kowa ya salace ya roki ubangiji bukatunsa na alheri ya nemi tsarin Allah ba kuma cewa za ka yi to jama'a tun daga ma'a halin tafiya ana hasa addu'a fatiha da salata annabi uzu to kuma ka zo da wani sama sabon amma kana iya tunatarwa lokaci ne na ijaba yan kowa musulmi ko ya kokari ya ci moriyar lokacin an gane ko Allah ya kyauta wa alaikum eh? a shi ma laifi ne za ka yi ma ubangiji aiki sai a zuciya shekan ya shigo ya sa maka tunanin sum'a yi dan aji ko kuma riya yi dan a gani sai ka ce to gaba ɗaya ma ka fasa aikin to fasawar gaba ɗaya laifi ne saboda sanda ka tuna cewa za ka yi abin nan saboda yari, ai ka yi shi nan ai shi kenan tunda Allah ya fahimtar da kai ne za ka yi sai kawai ka dake sai ka roƙi Allah ka gane riya za ka yi to yanzu don Allah ka ke. abin da zai nuna wa mutane kana yi don su ne a lokacin sai ka kauce mai yin haka al'amalu li ajilin nasi riyahu wa tarku amali wa tarku al'amali li ajilin nasi shirku to shine yace wa fi asna'is safar haka lokacin da kake tafiya zaka je wani gari ko ta kasa kuma ko a jirgin sama kai ta addu'a ko a jirgin kasa kai ta addu'a ko a mota kai ta addu'a ko a mashin kai ta addu'a in zai yi ka daga hannu ka daga in ba zai yi ba saboda tuki kai ne direba shi ke kai ta addu'ar kawai ba sai ka daga hannun ba jama'a kun gane ko yam haka lokacin da kake azumi da rana lokaci ne na tun da kana azumin kai addu'a Allah zai amsa haka san da kai buɗe baki an gane ko kana gama buɗe ka lokaci ne na in ka yi addu'a Allah zai amsa wa nuzulil ghaib haka lokacin saukar ruwan sama lokaci ne na in ka yi addu'a Allah zai arsa jama'ar musulmi kun gane ko wayan za a ga ruwan sama ya sauko ana ta ruwa bakon ruwa amma a gama mutum ba zai yi addu'a ijaba fa na sauka a lokacin jama'a kun gane wabta'id an mawani'il ijaba dan uwa musulmi ka nisanci abubuwan da ke hana Allah ya anshi addu'a ka nisance su ka nisanci abin da ke sa Allah ya ki ansar addu'a ka aklil haram kamar dai cin haram wa lubsil haram kamar dai sanya tufa na haram ko takalmin haram ko hular haram ko agogon haram ko tabaran haram ko zoben haram ko safar haram ko singiletin haram ko ɗan diras ɗin haram ko gajeren wandan haram duk abin da haram ne nisance shi in kana son in kai addu'a Allah ya jama'a kun gane ko ko shan haram ko cin haram ko sanya haram a jiki wannan hadisi ne manzan Allah yake ba da labarin wani mutum duk wata ka'ida ta addu'a Allah ya ansa ya cika dan gashi alaman matafi ne duk ga kura a jikin shi sannan ga ya aya mutsa saboda alamar mabukaci ne kun gane ku ya kuma ɗaga hannuwa don ɗaga hannu wurin addu'a yana taimaka Allah ya ansa da ma kun gane to ya ɗaga hannun kuma ya fuskanci alkibla yana ta tawassuli da sunan Allah daga cikin sunayen da da yawa manzanni da annaba suka rinka addu'a da shi Allah ya ansa shine ya rab ya rab ya rab ya rab haka annabi yace yake ta faɗi ba ya rab ya rab wa iz yarfa'u ibrahimu wa iz yarfa'u ibrahimu alqawaida wa isma'ilu sai suka ce me rabbana kaji rabbu suka ce da yawa annabawa za ka ji addu'a da suke Allah ya karɓa rabbi suke cewa ko rabbana ka an shi addu'a ta sai hasa saboda wannan suna yana da wasu sinadarai a cikin shi masu ƙarfin gaske da idan za ka yi addu'a ka faɗe shi yana sa Allah ya an shi addu'a ya rab ya hayu ya kayu ya Allah ya rab wa alaikum salam Eh? yana da tsarin annabi in zai addu'a yana maimaita ta su zan zo a yan gaban nan Allah su karatun gaba zan ɗauko wani littafi ko littafin nan al'arkan na nawawi ko addu'a umin alkitabu wasu sunna ko dai cikin waɗannan littafan da suka bayyana ƙa'idojin addu'a da ladubba da abubuwan da dai ga sunan zan zo dan ƙara bayanai saboda dai munasaba akan karanta wurin jama'a kun gane ko Allah ka shirya da na na na na ko dubu talatin da ɗaya ce haramun ne ɗaya kuma bai taɓa ganin albarka a karatun ba kuma ɓarawo ma kun gani kudin makaranta ne dubu talata ma sai ya ce wa iyayen shi dubu hamsin ne tun da ba su yi boko ba kuma sai su ba shi dubu hamsin in ya karɓo receipt na biyan kuɗi sai ya zo ya ce ai ga receipt ma an bayar ga shi dubu hamsin to ya san duhu ci kawai ba su san ko nawa ba ne da iska wannan taimako da kuɗin haram yana taimakawa mss to a gaya mai daina saboda Allah baya karba sai mai tsarki wa alaikum to watan eh kudin makaranta dubu sha biyar ne sai ya je wurin babban wansu ya ce zai biya kudi ya je wurin wanshi na gaba zai biya kudi ɗanin baban shi ya je wurin baban shi ya je wurin inna shiyar mamansa da fannuwan maman shi duka ya je ya ce zai biya kuɗin makaranta sai su ba shi dubu sha biyar biyar yanzu kai ba za ka ji tsoron Allah ba wanda ke da wannan tabi'ar? shi yanzu mai wannan tabi'ar ba zai tsoron Allah ba ko da cewa suka yi ga kuɗin makaranta sai ka ce musu wane ya bani sai dai ina da buƙatar taimako sai ce to ga dubu goma ko ga dubu biyar to wannan ka ci halar ka faɗuwa ne ya baka walaikum salam kuma idan wanne ya baka dubu biyar za ta ishe ka eto eh don me sai ka koma wurin wani ba za ta ishe ka ba sai ƙara koma wurin wani na samu kuɗin makaranta wurin wani amma ina da buƙatar wani ɗan ƙari saboda an matsalolin makaranta da zaman hostel sai shi ma ya ɗauki dubu goma sai baka ko biya to wannan ka ci halar walaikum salam za ka je ka ansa mana shi ya ce yi ka zo ka ansa sai ka je ka ansa Allah ya kyauta wa alaikum islam eh kuma kariya ne to shi kenan a je lahira zai kallo ayi. ko ba haka ba matan mutane suna ganin abubuwa kamar ba komai ba ne sai kuma an je lahira mutum ya rinka ganin ka ubangiji kamar da ni in gyara ya ce na a lokacin gyara ya wuce kuma abu na sha biyu malam ya ce talimu tsif kalimata tauhid karan watan koyar da yaro sanar da yaro kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mala yace fa awwalu ma yabda'u at-tiflu bin nutqi yanbaghi lil walidayn ta kalimatu at-tauhid farkon abinda yaro ake so ya fara firici da shi to ya kamata iyayen shi su sanar da shi ne fara da kalmar shahada kalmar tauhidi fayu laqanu iyaha lakana mai ita hayya iya la ilaha sai ka ji ce la ilaha la ilaha la ilaha to har kai sa'a ya ce la ilaha to sai ka dan ƙara gaba illa la ilaha illa la ilaha illa sai ka ji la ilaha illa la ilaha illa sai can ka gaba la ilaha illallah la ilaha illallah sai ka je na to haka ake so jama'a kun gane ka ya fara da wannan amma in kai rashin sa ka ya fara da ashar a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billah in dai ka ya fara da ashar ko wallahi sai ya zage ka cikin jama'a Dan ƙaramin yaro kana cewa tashi muje sai ce uwa ka mama saboda aya kusa baki ne tashi kalmar shahada kenan kun gani uwar shi na yan abu zai ce uwa ki a gaban mutane sai kuma ta rarrabe shi bayan kalmar shahada da ya fara da ita ita ce wannan shi tashi kalmar shahada kenan jama'a kun gani shi sa ka ji larabawa suke cewa aljaru qabla dari aljaru qabla dar ka kalli suwaye makotan da za ka zauna da su in kai aure kamun kama gidan da za ka yi ka kula da gidan da za ka kama ba waɗanda ke zage-zage ba ne da ashar da wake-wake na iskanci da ba da kallon fina-finai e to zauna unguwar amma su ne ahir in ba haka ba cikin jama'a ɗanka zai maka da kuwa kuma ya zage ka tun yana karami ka koga idan kaga ɗanka ya fara zagin ka tun yana karami tab a uzubillahi to wannan in girma kenan sai duka zai to tun yana karami ya ce uwa ka baba tun yana karami ya ce miki uwa ki mama to wannan in ya kuma girma shi ke raye sai ki jira daka ki daka ki zai ba dai kin koya mai ya fara da zagi ba jira ya girma ki gani dan banzan duka zai rinka miki alaikum salam shine aka ce kuskure Allah ya kyauta an ibn abbas radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce iftahu ala subyanikum awwala kalimati la ilaha illallah ku yi kokarin bude bakin ƴaƴanku da kalmar nan ta la ilaha illallah wa laqinuhum inda al-mauti la ilaha illallah ku lattana mu ƴaƴanku sanda kuke ganin alamun za su mutu su mutu da kalmar la ilaha illallah wannan al-imamul bayhaqi a cikin aljami da iman ya fitar da shi mujalladi na 11 shafi na 128 lamba hadisi na 8282 wa zakarahu suyuti fi al ali al-masnu'a mujalladi na 2 shafi na sittin daidai wa ibn iraqin fi tanzihi shari'a a mujalladi na biyu shafi na 364 zuwa da biyar wa nasabahu lil hakim fil mustadrak sun dangana wa watan imamu hakim ruwayar a cikin mustadrak wasu malamai na ganin matsala ga shi wannan hadisin na rashin inganci Allah kyauta ana nuna lokaci yayi tun ɗazun za mu tsaya a karatun gaba za mu taso daga wannan gaba ta talimin tafiye na kalimatar tauhid insha Allah sannan muna gayyata 'yan uwa musulmi farko dai akwai sanarwa daga securitin wannan masallaci ce ma a jawo mata kunne musamman 'yan mata masu zuwa karatu wannan masallacin duk wadda ta zo karatu kuma muka kama ta tana taɗi a layi ta zo nan kuma su tsaya da wani tana taɗi ma wannan ba karatu ta zo ba ta zo ta bata sunan yan karatu ne to za mu hukunta ta to kin je in ji security za su hukunta ki dan gare ko wata za su hukunta ta ita da saurayin nata dan haka ki gaya mai hmm, ya jira ki can kobar gidanku duk karatun da aka yi wa tana tadi hayan wallahi mata su kiyaye wannan dokar in ba haka ba in fa an kiji in an kiji in ko an gani ba za a ga da kyau da haka mata ku kiyaye da Allah ku dena mata waɗanda suke ba daidai ba ne eh, sannan don Allah mata da kuke zuwa wurin nan karatu muna fahimtar karatun littafin nan waɗanda da za su mai da hankali kan shi za a fi cin moriyarsa babu kamar ku mata to da yawan kuma in kun zo sai ku yi ta surutu to ba mu san a ce a aje namiji security wurin da za ku zauna karatu ya rika gwalmi duk wadda ta yi surutu ya buga mata aka duk wadda ta yi surutu ina ga sai mun samu yan agaji a matan nan da Allah masu mana aikin security maza su kula da matan da ke zuwa masu natsuwar ciki waɗanda kuma idansu a buɗe yake kar waɗanda za su kalli mutum tar maza zai yi ba daidai ba su gaya mai to a yi ƙungiyar security mata kun gane mu samu wani nau'in kalan hijabi mu ɗinka musu wanda ba a cika samun kalan ba kawai in za a yi karatu a wurin nan da mata za su zo kowanne waɗannan za su sako wannan uniform ɗin security ɗin na aikin wurin nan su zo da shi duk wanda ka bi ku gane mata ba ku ce ta fita kawai in ta ki ku ciccibe ta in cicciɓar ta ba zai yiwu ba ku zo ku gaya masu turucin mu maza su suna rike da gwalbi kwama mace za su yi aka kwama miki za su yi aka in ma kin haukaci ya rage naki da haka sai ku kiyaye mata don Allah ku daina su wallahi tallahi ma idan ka ji kasusuwan karatun da nake wa mata a markas na rantsi da Allah wani zubin za ka ɗauka ba kowa a wurin ko mace ta fi ɗari kai mace ta fi ɗari biyar billahi lazi la ilaha illa mata ke cika wurin bam amma in ina musu karatu ka ji kasar ɗin wallahi za ka ɗauka ba kowa aure don mu ƙa'ida in zan yi karatu duk mace mai goma za ta shigo masallaci da yaro duk masifanki duk son karatunki ko dai ki baro shi gida ko ki zauna can waje ko ba za ki zauna kusa da koma ba ta yadda yana fara kuka ya shigo mana cikin karatu wannan tsarin mu ko ina kuma sai suna iya nasu ko ba haka ba Allah ka shiryar da mu da kamata ku yi kokari ku ba mu haɗin kai don mu gudu tare mu tsira tare madarastu jami'atul islamiyya da tafizil qur'an mai lamba adireshi 37 kurfiron anguwar kanawa sabon garin zaria tana farin cikin gayyatar 'yan uwa musulmi taron saukar karatun alkur'ani mai girma karo na biyu da kuma neman taimako don gyare-gyare tare da samun gurin zama na dindindin ranar lahadi 11 ga watan 1 hijira 1434 daidai da 25 ga watan nuwamba 2012 jibi kenan lahadi wajen taro kurfirot anguwar kanawa sabon garin zaria lokaci karfe 9 na safe ko to wannan duk dai sauran abubuwa ne masu gayyata ga sunan amma dai an gayyace ni daga cikin waɗanda za su yi wa'azi da ni da malam nura dambo da malam bashir hanwa jadduna da malam yahaya abdullahi tela in allah su kuma za mu halarci wurin ko muna gayyata yan uwa musulmi kowa ya kokarin halarta allah kuma ya ba da ikon zuwa allah ya sa mu taron lafiya mu tashi lafiya allah ya bada da sa'ar abin da ake nema wa alaikum salam wannan satun ko to jibila haji karatun da malam bin usman ke yi a masallacin juma'a na hanwa saboda wannan doka da aka sa ta hawa babura karfe bakwai a sabon gari to an mai da karatun karfe hudu na yamma zuwa shida na yamma ko ko kaduna ne kuka tafi a mashin da shi kenan ba ko da yake dokan ma raji sabon gari kawai ta shafa mun rasa ne ne sabon gari nan ta yi mutanen nan to baki kowa ma ai ba ne wallahi mun rasa mai yan sabon garin nan suka yi billahi za zaka ga azari har ɗaya na dare kowa yawon sheke da baburan musamman unguwar mutudun wala mu ba wani wanda zai zo ya ci zai kawar ko karfe nawa eh a ah, to watan dufa in yamurai suka ja matsalar ne. da su isu suke ta kashe junansu ba a garinsu ba amma an kama ma 'yan garin doka ta takura 'yan gari ba ku ga abinda sojoji suka fara ba sun dole sun bai saboda sun ji zai zama rigima yi to lauyoyi ne sama da 150 to wata kun gane mutane watan shi tsoro bai maganin komai kun gane yanzu an shiga gidanka ba fa kai ne za ka je ka kai ba a'a duk wanda zai shiga gida constitutionally ba a hana security ya zo ya shiga gidan mutane ba amma ya samo oda daga kotu ba wai kawai zo ya faɗa maka gida ba kuma na rantse da Allah ni ina goyon baya ɗari bisa ɗari abin da ake yi a zo abin kita, amma abin da muke cewa a je kudancin zaria a yi duk wani shagon inyamur a bude a shiga duk wasu gidajen su suma a rinka shiga ba wai kawai sai a zo unguwar musulmi ba bayan a ƙasar nan wanda suka fara aje makamai su ne arna a rinka ana dubawa yaushe za ka ga musulmi yana aje wani makami rigingimu ne suka yawa da an fara rigima arna su fito su ta harbin mutane wannan ya sa ma masu arziki ne ma a cikin musulmi to talaka yana yake da kudin siyan bindiga <laughs> na wace ko irin wannan lokal da ake tabu dubu goma kana talaka a wani misali tabu dubu goma to misali kana talaka yanzu ka cire dubu goma ka sai wani abu ga abinci <laughs> shi ne muke cewa to duk a haɗa ne duk abin kici kowa Allah ka shirya da mu so muna ga mu tsaya a nan insha Allah waɗannan tambayoyi shi karatun gaba muna masu cewa fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Ke eh, gaskiya ne wallahi tallahi jama'a kowa ya salata annabi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا حي يا قيوم يا الله يا رب muna tawassuli da sunayenka tsarkaka da sufofinka maɗaukaka Allah muna tawassuli da sunayenka da muka sani da waɗanda ba sani ba Allah muna tawassuli da sunayenka da ka sanar da halittunka da waɗanda ba ka sanar da halittunka ba wannan hali da al'ummar musulunci take ciki a duniya da kuma najeriya da arewa da musamman wannan ƙananan hukumomi namu na musulmi allah ka kawo iyaka wannan abu da ake ce Allah ka tona asirin masu yi. makircin nan da aka kulla Allah ka sa ya kare kan wanda suka kulla shi Allah duk abin da suka kulla Allah ka kwanci Allah ka kubutar da musulmi kuma salin alin ya Allah duk abin da zai taso ka sa zo mana sauki Allah ka taimake mu akan su Allah ka taimaka mana akan su Allah ka tsoye turaren mu ka sanya mata albarka Allah ka tsara gabanmu da bayanmu, mu saman mu da ƙasan mu damanmu da hagunmu gabas mu, da yammanmu kudinmu da mu. ya Allah duk ka tsare mu Allah ka tsare ma'aikatanmu gaba ɗaya da 'yan kasuwanmu Allah ka tsare 'ya'yanmu da matanmu da danginmu da yayyinmu da mu, da iyayenmu da tsofaffinmu da mu, da samarinmu ya Allah duk ka tsare mu daga wannan fitintunu na zamani Allah duk wanda da hannun shi Allah ka tona asirinsa wanda duk da hannun shi Allah ka tona asirinsa Allah kuma kai mana maganin masu yin wannan abu Allah ka gaggauta mana Allah ka gaggauta yi mana maganin su Allah ka shiryar da mu Allah ka shiryar da zarafin Allah kai mana arziki mai yawa mai amfani Allah ka rufa mana asiri duniya wa lahira Allah ka sa lahira ta fi mana duniya kyau Allah ka sa mu cika da kyau da imani Allah muna roƙonka muna da bukatu a wurinka masu yawa na alkhairi Allah ka biya mana bukatun duk da muke da su gonka Allah da ka san ba alheri ba ne Allah ka canza mana da alheri. Allah ka tsare mu da tsarewarka Allah ka tsare mu da tsarewarka Allah ka biya bukatunmu Allah ka ɗaukaka matsayin mu duniya wa lahira Allah ka tsare mu ka tsare jinin mu Allah ka tsare mana wannan addini namu Allah ka ƙara ɗaukaka shi da bunƙasa shi Allah ka kare kafirci da kafirai Allah ka kare munafukai da zindiƙai Allah ka watsa aniyarsu Allah ka daidaita tsakaninsu da kafiran da zindikan da munafukan Allah ka kwace makaman da ke hannunsu Allah ka sa in za su amfani da makamin ya kare a kansu Allah ka sa su amfani da makaman hannunsu a junansu Allah ka kubutar da musulmi gaba daya Allah muna roƙonka ka taimake mu ka taimake duk mai taimakon mu Allah ka ɗaukaka matsayin mu duniya wa lahira kowa ya ƙara karin salata annabi abinda muka roƙa Allah ya bamu abin da ba mu roƙa ba Allah ya san alheri ne ba mu abin da muka roƙa da ya san ba alheri ba ne kuma Allah ya canza mana da alheri Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya hayyu ya bi rahmatika nastaghith لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نحمدك الله يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا الله يا رب أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فعجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم توصلنا إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله